daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan kodiyaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da dare da fatan kun wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato uku da rabi kenan a yammacin nan da wato birnin Washington DC. A cikin shirin namu ne za ku cewa dakarun Najeriya sun sake kubutar da ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok da ƙungiyar Boko Haram ta sace. sojojinmu ne suka same ta lokacin da suka kama wasu 'yan ta'adda na Boko Haram da cikin bincike aka gano ta aka kuma tabbatar da cewar tana cikin waɗannan ɗalibai. Matsalar wutar lantarki na daga cikin ababen da ke ciwa 'yan Najeriya da ma wasu kasashen Afirka tuwo a ƙwarya. Shin yaya samun wutar lantarki ta kasance a shekarar da ta gabata a yankunan ku? Kuma menene kiran ku ga hukumomi kan yadda za a inganta wannan fanni domin bunƙasa tattalin arziki? Yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar shida biyar amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. dakarun najeriya sun ce ta gano wata yarinya wacce ta bace wadda ke cikin 'yan matan chibok wanda 'yan ta'addan kungiyar boko haram suka sace kusan shekaru uku da suka wuce kakakin ma'aikatar soji ya faɗa a yau alhamis cewa sun gano yar yarinya ce wadda take tana ganin tana cikin 'yan mata 200 na kungiyar boko wadda kungiyar boko haram suka sace su daga garin chibok a arewa maso gabashin kasar a cikin watan afrilun shekarar 2014 kuma ta yi garkuwa da su amma wadda yarinyar ta ɓace tana shawagi kusa da tungar 'yan kungiyar boko haram din kakakin ya ce wannan yarinya da ke dauke da jinjiri mai watanni shida da haihuwa ta ba da sunanta a matsayin rakiya abubakar garkuwa da ɗimbin 'yan mata wanda ya kusan shekaru uku ya janyo hankalin masu fafutuka na ƙasa da ƙasa amma duk da haka wannan lamarin da um, kaɗan ne cikin 'yan matan aka iya aka samo su a cikin wata oktoba ne gwamnatin najeriya ta tattauna akan sake wasu 'yan mata 20 sa'annan wasu da dama kuma suka arce amma akwai wasu 'yan matan masu yawa wanda har yanzu ba a gansu ba tuhurmar kasar da ake yi wa rasha tuhumar da ake yi wa rasha wanda ta yi katsalanda a cikin zaben amurka na shekarar 2016 ita ce za ta zama wato maudu'i na zaman sauraren wuni biyu da majalisar dattawan amurka za ta yi a yau alhamis da kuma bayani da za a yi wa shugaba barack obama shugaban ya umarci hukumar da ke asiri ya sake duban wata katsalandan na kasashen waje a kan harkokin zaben amurka tun shekarar 2008 wanda ya kawo shi akan kargan mulki wani jami'in amurka ya tabbatar wa wannan gidan rediyo na muryar amurka cewa yau alhamis ne shugaban zai sami sakamakon bincike kuma shugaba mai jiran gado donald trump shi kuma zai samu wannan rahoto gobe juma'a a nasa bangare donald trump ya sha yabon shugaban rasha vladimir putin wato a kan rashin mayar da martani da ya yi na mataki da gwamnatin shugaba obama ta dauka na ta sa keyar wasu ma'aikatan wato diplomasiya na rasha da suke zaune a nan amurka kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai daga kausar lafazi a kan kisan wasu sojojin kiyaye zaman lafiya su biyu na ƙasar morocco a jamhuriyar tsakiyar afirka an kashe sojojin kiyaye zaman lafiya ne a lokacin da suke rakiyar motar da man fetur wanda ke kimanin tazaran kilomita 60 daga yammacin garin obo inda waɗansu 'yan ta'adda da ba a gano ko su wane ne ba suka kai musu hari kuma suka arce suka fada jeji a wata sanarwa da kwamitin sulhun ya fitar a jiya laraba ya bayyana ya bayyana wannan harin da aka kai akan sojojin zaman lafiya a matsayin wato laifi na yaƙi kuma ya jaddada cewa duk wanda za a samu da laifi a kai a wannan halin da aka kai za a hukunta shi jamhuriyar tsakiyar afirka ta, ta shiga rudani tun shekarar 2013 bayan 'yan tawayen islama da suka kwace ikon kasar wanda akasari krista ne kuma suka hambare shugaban kasar wato francois bouzis a cikin watan disamban bara ne majalisar ɗinkin duniya ta aika rundunar kiyaye zaman lafiya dubu goma sha uku zuwa ƙasa da zumman wato a kare mutane na yankin ƙungiyar rajin kare haƙƙin bal'adama ta ƙasa da ƙasa ta faɗa a yau alhamis cewa 'yan bindiga masu ƙawance da rundunar iraki sun tafka laifukan yaƙi da kuma wato da makamai wadda suke samu daga wato taimako na iraki wanda akalla suna samun wa'annan makamai daga kasashe goma sha shida ciki har da amurka da rasha kungiyar rajin kare haƙƙin bal'adaman ta ce yawancin mayakan na musulman shi'a ne da ake kiransu da suna wato hashid shabi amnesty sun nuna cewa wato ana aikata laifukan yaƙi kamar kashe-kashe da babu hujja. labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc za mu fara rahotannin namu ne daga najeriya inda dakarun kasar suka ce sun sake kubutar da ɗaya daga cikin 'yan matan cibar da ƙungiyar boko haram ta sace kubutar da wannan yarinya da aka yi shine yunkuri na baya-bayan nan a kokarin ceto 'yan matan na chibok tun bayan da aka sako wasu jerin ɗaliban makarantar su 21 a watan oktoban bara daga abuja ga rahoton da hassan mai maina kaina ya aiko mana Kakakin hedikwatar sojojin Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya min karin bayani. Yarinya mai suna Rakiya Abubakar wadda tana cikin ɗaya daga cikin 'yan matan secondary school ta garin Chibok da 'yan ta'adda na Boko Haram suka sata kusan shekara biyu da 'yan kwanaki ko watanni da suka gabata. Kuma sojojinmu ne suka same ta lokacin da suka kama wasu 'yan ta'adda na Boko Haram da cikin bincike aka gano ta aka kuma tabbatar da cewar tana cikin waɗannan ɗalibai hasali ma tana aji uku ko kuma shekarar ta ta ƙarshe a wannan makaranta musamman ma a SS3B kuma tana ɗauke da yaro ɗan wata shida wanda ɗanta ne. To yanzu wannan yarinyar tana cikin wani hali ne kuma ina take? Eh, yanzu haka ana gudanar da bincike kan lafiyarta kuma ga alama tana cikin cikin koshin lafiya kuma da an gama wannan bincike za a mika ta ga gwamnatin jihar Borno. nan abu dai kanan yarinyar. Za a mika ta ga gwamnatin jihar Borno. A cewar ɗaya daga cikin dattawan Arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Bello Arabi Sardonan Damaturu ya ce yana da ƙwarin gwiwa sauran 'yan matan ci ɗin ma za a gano su. In ka lura kusan ma har mutane sun so fidda tsammani akan cewa yaran nan suna raye. To amma sau da yawa irin labarurukan da muke samu daga wurin jami'an tsaro cewa 'yan matan nan suna nan a raye amma a cikin mutum wajen ɗari da wani abu ba za a rasa wanda kwanansa ya kare ba wanda ko da ba a kama su ba kwana zai kare zai fito saboda haka in Allah ya yarda Allah shine yake yin komai waɗancan sauran ma Allah ya yarda dukkan su ma za su fito in Allah ya yarda kuma a gaskiya irin wazo irin na jami'an tsaro wanda suke na Najeriya din nan gaskiya ya kamata a jingina musu a yaba musu Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya To a Najeriya har ila yau kungiyar masu sana'a shigo da motoci ta kan iyakokin ƙasa ta ce mambobinta da dama sun tafka asara tare da fuskantar matsalar kare tattalin arziki. Tun bayan da jami'an kwastam suka fara aiwatar da tsarin nan da haramta shiga da motoci ta kan iyakokin kasa A da ranar ɗaya ga watan Janairun nan ne hukumar ta kwastam ta ce za ta fara aiwatar da tsarin. Lamarin da bayanai ke nuni da cewa dillalan motoci da dama ba su samu damar kammala shigo da motocinsu ba har zuwa cikar wannan wa'adi. daga abuja ga rahoton da madina dauda ta haɗa mana a yanzu haka akwai motoci da dama da suka makale a waje da 'yan kungiyar suka makara ba su samu shigowa da su har wa'adin dakatarwar ta cika ba shugaban kungiyar ta ƙasa prince ajibola adedoyi ya ce ba sa hamayya da dokar kai tsaye sai dai suna ganin hukumar hana fasa kwauri ta yi gaggawar ɗaukar matakin mun sha faɗi cewa ba wai policy ɗin da kanta ba ta da kyau ba amma hanyar da suke bi zuwa samu alheri din policy din shine gaskiya bai dace ba membobin mu ma wanda ma suka bar kasuwan nan domin wannan policy din gaskiya sun kusa dubu ɗari zuwa yanzu dai gwamnatin najeriya na kan bakanta na ci gaba da hana shigowa da motocin don hakan ya raya tashar teku ta afafa lagos ta samun bunƙasar ƙara tara kuɗaɗen shiga ga najeriya maimakon barin 'yan kasuwar najeriya su rika kai kuɗin ƙasar benin da bugewa da iso da wasu daga motocin ta hanyar smoga kafin tafiya hutu majalisar wakilai ta yi ƙuri'ar buƙatar dakatar da matakin sai bayan an kammala nazari a kai dan majalisa muhammadu gudaji zaure na kan gaba daga 'yan majalisar da ke cewa ya zama wajibi ga gwamnati da sauya matsayi da kuma nuna aniyar gayyatar shugaban hukumar kwastan hamid ali ya gurfana gaban majalisar don ba da bahasi ana rule of law a Najeriya, ana bin doka a Najeriya. Babu dalilin da majalisar ƙasa za ta yi hukunci wani a polisi ya zo ya ce ya ce ya ce wannan hukunci ba hukunci bane ba zai yi ba za yi ba za ba za mu kira yin majalisa ba za mu yadda ba in yanke hukunci majority na hau cewar za a dakatar da mu dakatar da rufe boda daga 1 January da suka kafa doka 2017 mun dakatar. Kare tattalin arziki a Najeriya ta sanya hukumomi bin tsauraran matakan kudaden shiga da hakan ya sanya bullo da wannan matakin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. ƙarfi Kai da muka leƙa jamhuriyar Nijar ko wata ƙungiya da ke baiwa manoma da makiyaya shawara ce a magaram ta ƙaddamar da wani shirin wayar da kan manoman da makiyaya kan yadda za su rika samun basussuka daga bankuna domin bunƙasa sana'o'insu. Ga watan da Tamar Abari ta aiko mana daga Damagaram ɗin. zauren shawara na manoma da ake ce ma kara ta jihar da magarance ta shirya wannan waye kai wanda ya hada kungiyoyi na karkara na manoma da makiyaya kan daukan bashi a babban bankin manoma na bagri alhaji bashir isufu shine shugaban na kara ta jihar da magaran ya ce sun kasance tsanewa manoman wajen kai takardunsu bankin na bagri ta kanmu suke biyowa zauren shawara na manoma da makiyaya su zo mu tura su bagiri eh, bankin manoma mu tura su inda za su kai takardunsu bango muke kai masu muna tura su da inda za su je su kai takardunsu. Da Sile manomi ne daga Gafati. Na ajiye takarduna a Bagri kuma an ce ya amsu ma na buɗe kont na yi komi da komi an ja auna garkata an ga yawanta a na tambayi shimge da kyaure ne kawai nake so. Na tambayi miliyan ɗaya da jika ɗari. Shi kuwa Habibu Makana na garin mata mai cewa ya shi dai tuni ya samu amfanin bashin da ya dauka a banki gaskiya na ci amfani shi na daki misalin bashi na miliyan hudu da sai na gaba ɗaya yanka doka doya tashi musamman musamman miliyan bakwai ni na zuba kaya ɗari bakwai banki ta bani bashin miliyan hudu. babban burin su dai bai wuce bunƙasa noma da kiwo ba don magance gibin karancin abinci in alhaji bashir din muna so ne mu bunƙasa aikin noma walau na rani walau noman tudu walau masunta kamar daga inda muke a yanzu muna so ne mu samu ci gaba akan abin da ya huce na abin da muke samu ne yanzu shine akwai matsaloli kamar yanzu Nijar aikin ga abinci bai isa ba mutane da sauransu to muna so ne kowa akan aikin shi ya bunkasa aikin shi da komai zai wadata a kasar mu kuma mu daina zuwa barace baracen wannan shine abin da muka sa gaba Tamara Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar to matsalar wutar lantarki na daga cikin ababen da ke ciwa 'yan najeriya da wasu kasashen afirka tuwa kwarya shin yaya samun wutar lantarki ta kasance a shekarar da ta gabata a yankunan ku kuma menene kiran ku ga kuma kan yadda za a inganta wannan fanni domin bunƙasar tattalin arziki yakan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku amma kafin nan bari mu dan shakata da wannan waka Adam Usman Wali Baban Mahiya Usman Adam Usman Wali Baban Adali Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to kada manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kiran na farko ya fito ne daga birnin jos a jihar plateau wane ne akan layi eh shaibu ne daga tudu wada jos ya wato muna jin kamalin shaibu wato game da wutar lantarki kake faɗi gaskiya wutar lantarki to na ga kaman layin sha'aibu daga jos ya katse da fatan zai sake gwada kiran mu lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira mun samu daga bajoga wane ne a kan layi Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Muna jin kamalan Haruna. To alhamdulillah ne dai a yau To na fata dai ba za mu fuskanci matsala a yau ba na ga layukan suna ta katsewa matsalar wutar lantarki na daga cikin ababen da ke ciwa 'yan najeriya da ma wasu kasashen afirka tu a kwarya shin yaya samun wutar lantarki ta kasance a shekarar da ta gabata a yankunan ku ga kira mun samu daga bauchi wane ne a kan layi yawa muna jin ka malam sama'ila to game da wutar lantarki ne alhamdulillah lokacin da baba buhari allah ya kawo shi da wutar lantarki mu kan a waje jan mu dai gaskiya alhamdulillah hmm. na ko yanzu muka wani da wuta mu kwana da wuta don daga baya ne suke dan ba matsala amma wutar lantarki muka alhamdulillah a Najeriya ko yanzu dai mun fara ganin canjin Allah Malam Samala na fahimce ka wato kaman kana nufin sawoyi 24 kuna samun wuta kenan Na'am sawoyi 24 kuna samun wuta kenan gaskiya wuta takan kwana ta wuni gaskiya alhamdulillah takan kwana ta wuni gaskiya to madalla malam sama'ila daga bauchi mun gode kwarai da gaske lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna tattaunawa ne kan batun yadda kuka sami wutar lantarki a shekarar ta gabata mun samu kira daga jihar kaduna wani ne a kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullah ma'an lalo barka da dare yawa barka da shigowa wannan fili da wa muke magana suna alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya alhaji musa garo menene ra'ayinka a yau to gaskiya amari in dai magana wutar lantarki ne a cikin ɗari dai an samu kaso arba'in da biyar hmm. a wannan shekara da ta wuce don haka fatar da muke yi shugaban Najeriya ya waiwayo bangaren wutar lantarki domin talaka ba inda zai more wutar lantarki an ba shugaban kasa da gwamnatin Najeriya ta karɓa wutar lantarki a hannun 'yan kasuwa ta mai da shi hannunta domin a kyautata wa 'yan talakan Najeriya. Da ƙarshe ne muku fatan alkhairi Allah ya sa a tashi lafiya na gode Alhaji Musa Garo. Amin mun gode Alhaji Musa daga jihar Kaduna ga kira mun samu daga Jigawa. Wane ne kan layi? Eh, kana magana da Muhammad Hamisu. Eh, to muna jin ka Muhammad Hamisu. a ra'ayina zan bayyana ne bisa ga tabbas da kawai an fata wani gwamnati mai alheri kuma muna fata cewa zai gyara dukkan da Najeriya. Eh, eh Hamisu muna magana ne kan batun eh, matsalar wutar lantarki kamar yaya yanayin samun wutan take a na kamar layin nashi ya tsinke to da fatan zai sake jarraba lamba ita ce 2 0 2 0 5 biyu 6 5 5 muna magana ne kan batun wutar lantarki to ga kira mun samu daga port harcourt ah, wane ne kan layi ah, a Malam Idris muna jin ka to. Eh, lalle a nan gaskiya kwanan da ana samu wuta ba laifi ba kamar da ba ka. kwanan nan kaman to menene fatan ka dangane da abin da kuke hasashen to madalla mun gode malam idris daga port harcourt bari mu je abuja wane ne akan layi sunusi ne daga abuja to muna jinka ka sunusi gaskiya mun yi murna mun yi farin ciki muna samun wasu lokacin gwargwadon hali a ƙauyukan mu da dama wani ina ƙauyen katsina ce karzana. eh kamar sawa'i nawa kuke samun wutan malam sunusi. gaskiya wani lokacin muka samu wuta wallahi har ta kwana. wani mm-hmm. gaskiya alhamdulillah. wato in dai aka yi haƙuri. Hmm. muna ganin in Allah ya da za mu ci magaci. Eh, to da yake ka ce ana samun mutum ya kaga yanayin hada-hadar kasuwanci musamman kamar masu sana'ar hannu na su wato kamar aski da dinki da sauransu ana samun walwala eh, ana dan samu to ina ga wani abu ya samu layin malam sunusu daga abuja bari mu je jihar jigawa wane ne akan layi hello na jigawa kana tare da mu dana kaman na jigawan shi ma layin shi ya dauke lambar daidai da za a kira ita ce 2 sifili 2 2 sifili biyar biyu shida biyar biyar to ga kira mun samu daga kamaru wani ne kan layi Dauda ne Dauda daga Kamaru ne daga jihar Mazuwa karamar hukumar yankuwa To Malam Dauda ya yanayin wutar lantarki a nan yankin ku na Kamaru? Eh, gaskiya gaskiya wutar lantarki dai abu ne mai muhimmanci wanda talaka zai iya rayuwa a cikinta. Hmm. Kamar kasar eh, ba mu da wutar ba ba wutar lantarki a Najeriya kan kuma eh, talaka yana cikin zama cikin duhu ne ba abin da ya sa abin da ya tafiya cikin Najeriya. Ta yaya za ka kwatanta yanayin samun wutar lantarki a Kamarun da Najeriya? kwata-kwata ba hari wato kamar kuna yin kukan yi kamar sawo'i 24 da wuta a nan kamarin eh a duk da yake yanzu ana samun rajin wutan kadan-kadan a kamarin amma ba hari dai san da najeriya kusan za mu ce ba najeriya ba wuta a najeriya kuta-kuta za mu ce to mun gode a ah, malam dauda daga kamaru bari mu dawo najeriya jihar yobe wane ne kan layi Ah, Kacalla mai goro daga Iswari. Malam Kacalla muna jin ka. Daga Iswari mu dai a wutan magana wutan lantarki gaskiya alhamdulillah 24 hours muna samu. To madalla. kuma ya ka eh, amin ya ka lura da irin yanayin ya ka lura da hadarar kasuwanci a nan yankin naku saboda ka ce ana samun wutan. a Iswari, 24 hours muna samun wuta. Eh to mun gode ah, kwarai Malam Kacala daga jihar Yobe lokaci ma ya daga mana hannu muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira. To madalla. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. yanzu haka ana nan ana gudanar da bikin gala domin fitar da zakaran dan kwallon afirka na shekara ta 2016 a abuja babban birnin tarayyar najeriya bikin na karrama gwarzayen 'yan kwallon kafa na 25 yana gudana ne a abuja karo na biyu a jere inda 'yan wasa uku ke takarar gwarzon shekara ciki ko har ma da mai rike da kan ben pere emerick aubameyang dan kasar gabon da ke taka leda a club din borussia dortmund ta kasar jamus sauran 'yan takarar su ne riyad mahrez dan kasar algeria da ke club din leicester city ta ingila da kuma dan kasar senegal sadio mane da kungiyar liverpool ta ingila din yan wasa goma sha biyar ne suka taba lashe lambar tagorzon dan kwallon afirka tun soma ta a shekarar 1992 zuwa shekara ta 2015 kuma dan kasar ghana abedi pele ne ya soma lashe lambar yabon ta farko samuel eto na kasar kamaru shine na farkon da ya taba lashe kyautar sau hudu to amma kuma tuni da dan kasar ivory coast yaya ture ya kafa irin wannan tarihin inda shi kam shekaru hudu ya shafe jere da juna yana lashe lambar yabon dan najeriya nwanko kanu shine mutum na farko da ya lashe lambar sau biyu kafin daidai drogba shi ma ya lashe ta sau biyu mai horar da 'yan wasan super eagles na najeriya janet rowe ya yi kira ga hukumar kwallon kafar najeriya nff da ta yi karin kudaden biyan 'yan wasa a daidai lokacin da suke shirye-shiryen dawowa fafa fafata wasannin neman gurbi na gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a watan agusta kocin ya yi wannan kiran ne a wata zantawa da manema labarai a filin wasa na teslin balogun da ke birnin eko inda ya ce yin haka zai kara wa 'yan wasan kwarin gwiwa da biyan 'yan wasan ne dalar amurka dubu biyar ga duk wasan da suka yi nasara to amma ro yana ganin ya kamata a kara najeriya ce yanzu haka ke jagorancin rukunin biyu da maki shida a cikin wasanni biyu a turai kuma kungiyar tottenham ta ruguza yunkurin chelsea na kafa sabon tarihin nasara a wasanni goma sha hudu a jere bayan da ta doke ta da ci biyu da nema a gasar premier ta ingila wannan nasara da ta daga tottenham din zuwa matakin ta uku a teburin gasar to amma chelsea ta ci gaba da shugabancin teburin da maki 49 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Gwamnatin Amurka ƙarƙashin hukumar bunƙasa ƙasashe ta Amurka da ake kira USAID a takaice. Ta samar da muhimman kayayyakin karatu ga yara maza da mata da su zai kai miliyan biyu da dubu ɗari takwas a faɗin ƙasar Habasha. Ƙoƙarin hukumar ta USAID don kare haƙoƙin ilimin yaran da ba su da hali ne biyo bayan mummunan farin da ƙasar ta gani cikin shekaru hamsin da suka gabata. Fiye da littattafan rubutu miliyan 8,200 aka rarraba a gundumomin da farin ya fi shafa a kasar. Bayan haka, hukumar ta raba biro da fensir fiye da miliyan 5,500 a makarantu da unguwannin da farin ya shafa. Hukumar USAID ta ba kamfanin buga takardun ya carted Paper Converting PLC da ke kasar Habasha da kuma wasu kananan kamfanoni a nan Amurka kwangilar samo kayayyakin cikin sauri. da raba su ga ɗaliban ƙasar Habasha da wannan matsalar ta shafa waɗanda ke azuzuwa daga ɗaya zuwa takwas. Ma'aikatar ilimi da wasu cibiyoyin ilimi na yankunan ƙasar sun taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da raba kayayyakin a makarantun. Da waɗannan muhimman kayayyakin karatun, hukumar USAID da ma'aikatar ilimi sun taimaka wajen ƙara yawan ɗalibai a makarantu. Sun kuma sauƙaƙa kobawan miliyoyin ɗalibai makaranta, waɗanda su ya fuskanci barazana sakamakon illar da farin ya haifar. A cewar shugaban shirin ta hukumar USAID a ƙasar Habasha Leslie Reed. A faɗin duniya bincike ya nuna cewa ɗaliban da suka bar makaranta ba su cika taka wata muhimmiyar rawa a al'ummominsu ba, kuma kuɗaɗen da suke samu a rayuwarsu ba su da yawa, yayin da suke fuskantar barazana auren wuri, shiga harkar fasa kwabri, yara ƙanana kuma su fara aikatau. Hukumar USAID na ɗaya daga cikin manyan ƙawayen Habasha masu ba da gudunmuwa ta fannin ilimi. Kuma tana aiki kafaɗa da kafaɗa da wasu ƙungiyoyi masu yawa don samar wa yara miliyan goma sha biyar a ƙasar Habasha ingantaccen ilimi. Ƙasar Amurka na jin daɗin wannan ƙawancen da ƙasar Habasha domin taimakawa wajen ba yaran ƙasar kayayyakin da suke buƙata don samun ingantaccen ilimin da ya kamata su samu. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wannan kuma shine labarai a takaice. Dakarun Najeriya sun ce sun gano wata yarinya ta bace a cikin 'yan matan Chibok wacce 'yan da na kungiyar Boko Haram suka sace su kusan shekaru uku da suka wuce. Kakakin ma'aikatar sojan ya faɗa a yau Alhamis cewa sun gano cewar yarinyar tana cikin 'yan mata 200 da kungiyar boko haram ta sace su daga chibok a arewa maso gabashin kasar a cikin watan afrilun shekarar 2014 kuma ta yi garkuwa da su amma wannan yarinyar ta ɓace ne tana shawagi kusa da tungar mayakan boko haram kakakin ya ce wannan yarinyar da ke dauke da jinjiri mai watanni shida da haihuwa ta ba da sunanta a matsayin rakiya abubakar garkuwa da dimbin 'yan matan ya janyo wanda ya kai shekaru uku ya janyo hankalin masu fafutuka na ƙasa da ƙasa amma duk da jan hankali da wannan lamarin ya samu kaɗan ne kawai cikin 'yan matan aka same su a cikin watan oktoba gwamnati ta tattauna a kan sake wasu 'yan mata 20 sa'annan wasu kuma da dama suka arce amma akwai da yawanci da ba a gansu ba masu baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku je wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da izinin Allah da misalin karfe 6 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato biyar kenan agogon Ghana yanzu madadin baba ya kuma kiri da ya ni gabatarwa da Sa'ida Hamdun da ta hada mana wannan shiri sai injiniyan mu Mr Dan Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC